devant Dieu et le peuple nigérien souverain, nous, Issoufou Mahamadou, président de la République, élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée shugaban kasar nijar isu muhammadu kenan lokacin da yake rantsuwa akan alkur'ani mai tsarki a yayin bikin da aka shirya a zauren palais des a yau asabar a karkashin jagorancin alkalan kotun tsarin mulkin kasa a matsayin wani matakin bashi damar soma wa'adin mulkin shekaru biyar biyo bayan lashe zaben 20 ga watan maris da kashi 92.51 daga cikin 100 na ƙuri'u. a jawabinsa isu muhammadu ya yi bitar wa'adin mulkinsa na farko sannan ya ce zai ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashe makwabta malam birji rafini shine prime minister niger allah ya kawo mu wannan rana mun gode masa mun gode masa kuma muna fata allah ya sa shekaru biyar masu zuwa shugaban kasa isu muhammadu ya samu ikon yin abun fatashi burin shi na kasan Nijar gaba daya don kun ji shi a kunnen ku yadda yake so ya mai da Nijar ta zan kasa ce kyakkyawa ta zan kasa ce mai albarka ta zan kasa wadda Allah ya kare ta da abubuwan da ake samu ake gani a ko'ina yanzu cikin Nijar. Muna mushi fatan alheri muna mushi fatan Allah ba shi sa'a ya ci gaba da wannan aikin da 'yan kasa suka bari. Ya za a samu ci gaban nan akwai cece ku ce tsakanin ku da 'yan adawa. Wannan sha Allah mai wucewa ne. Gajiya ce yana son wannan aikin gina kasa ya yi shi tare da kowa da kowa. Hannun shi har yanzu a mike ga duk ɗan Nijar wanda yake so yake kamnin Nijar kuma yake so ma Nijar aiki. Shugabannin kasashen Afirka akalla tara ne suka halarci bikin na rantsar da shugaba Isu Muhammadu galibin su na kasashe makwabtan Nijar kamar su Mali, Senegal, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea Conakry, Guinea Equatorial, Guinea Bissau, Chad da Congo Brazzaville. Yayin da Najeriya ta aiko da mataimakin shugaban kasa da kuma wasu gwamnonin jihohi kusan goma cikin su har da Aminu Bello Masari na Katsina. Abin da yake Nijar shi ke Najeriya. ko mu jihar katsina muna iyaka da nijar mutanen mu iri ɗaya ne al'adar su iri ɗaya su abin da ya shahe su ya shahe mu mun zo mu ta murna an yi zaɓe lafiya an gama lafiya kuma an zaɓi shugabanni da ta ci gaba da gudanar da al'amura ƙasar Nijar kuma shugabanni wanda za mu ci gaba da hudda da su a gwamnatance. A menene fatan ku ga hukumomin Nijar a wannan sabon wa'adin mulki na shekaru? fatan alheri domin zaman lafiyar Nijar zaman lafiyar Najeriya ne arzikin Nijar arzikin Najeriya ne saboda muna cikakken addu'a da fatan alheri ga Nijar da mutanen Nijar. A jawabinsa ya taɓo batun tsaro shin ya kake gane ya kamata a shawo kan matsalar nan ta tsaro? To ban shugaban ƙasa ya yi magana sosai akan magana Boko Haram da kuma masu sata shanu wanda sun fito daga Nijar, Najeriya da sauran ƙasashe. Saboda haka za mu ci gaba da ba da cikakken ƙoƙari da gudunmawa wajen maganin tsaro a wannan. Na gode. a nasu bangare talakawa sun fara gabatar da bukatun da suka fi son shugaban kasar ta Nijar ya fi mai da hankali a kansu a tsawon wannan sabon wa'adin mulki. Lallai zaɓe an sha ƙari, kwanci hankali da muke nema. Kuma zaɓe dama na 'yan ƙasa ne, 'yan ƙasa sun kwanta mamur isu shi ne suke so sun ba shi kashi 92 cikin 100 kenan mun sai mu gode mu Allah abin da muke kawo kwanci hankali. Kuma kawai mutane kawai da yake hode slogan din shi yi an gani an gode wadda ya bane bayan ka fara ba. Kuma abin da muke fata Allah ya ba shi ƙarfin mulki. Allah ba shi sa'a idan ibrahim kuma magaji na zo daga gunduma madawa yau lalle muna cikin farin ciki sosai matuƙa lalle muna cikin mu farin ciki bisa kan demokarasiya da muka shigo da Niger mun kasa mai da hankali gare shi da tsaro tsaro na kasa duk inda muke dan Niger kamata a tsare mu mu zama na lafiya a zama na lafiya bayan an zama na lafiya a nemi abin da mutane za su ci abinci a nemi abinci a ba su lafiya a yi kwal to ina ji alhamdulillah Bikin rantsar da shugaban kasar ta Nijar ya gudana cikin wani tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka rufe dukkan hanyoyin da ke kewayen zauren na Palais des Sports wanda ake ganin mataki ne da ya biyo bayan jita-jitar yiwuwar fuskantar ta Zuma daga 'yan hamayya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.